wallahi duk wani mutum wanda ke bokanci ko wanda ke bugun ƙasa ko arraf ɗan duba ko wallahi waɗannan malaman shi ne ba malaman Allah ba ne in ji wa in shi Usman bin Fobe kuma mu akan wannan aƙidar muke akan wannan aƙidar muke duk wani boka ƙazamin boka ko ƙazamin macibbaci mai tsibbu mai bugun ƙasa ɗan duba wallahi wannan ba malamin Allah bane malamin shaidan ne kuma su ne ke cin alhakin malamai su ke cin amanan malamai kuma wallahi sai Allah ya saka musu wannan ba malamai bane ɗan iska ne wannan duk wanda ke bokanci ke bugun ƙasa ke yin duba wannan ba malamin Allah bane ba malamin Allah bane malamin shaidan ne fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhum jahilun mutanassiku fa akbaru minhum jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatanassaku ko yatamassaku wato malami mabannati fasidi mai bugun ƙasa mai yin duba mai yin cibbu, da tsahi da sunan malanta wallahi wannan ba malami bane malami shaɗan ne ba malami Allah bane malami shaɗan ne ba malami Allah bane mai aikin iskoki da aljanu su je su ɗauko masa kuɗi ko ya saka aljanu su ɗauko masa kuɗi su yi masa duba a yi safari A nan duk malaman shaidan ne ba malaman Allah ba ne suke cin amanan malaman mu bayan Allah suke jama malaman mu bayan Allah zagi za ga mutum fuskarsa ko an nuri babu fuskarsa baka kirin babu an nuri na ilimi idan ka kalla su ɗaya baka so ka ƙara kalla za ga sifan mutum gabaki ɗaya bai kama da malamai ba wai shine malami shine malami ya tara littafai yana za yana za yana jama malamai zagi to jama'a ku sani ba dukkani ake taro a zamu ɗaya ba ba dukkani ake tama ake zama a taro a zamu ɗaya ba a zamu ɗaya ba saboda haka a rinka adalci lallai akwai yan iska da sunan malanta masu da yaudaran mutane masu cin amanan mutane waɗanda yake waɗannan ahalul gafilati ne an gaflati ne ansaru ansaru shaytan ma abu tarafana ne malaman shaɗan amma waɗannan malaman Allah bayan Allah Malamanmu na zaure waɗanda za ka tarar da basa da wani aiki sai karatu da karantarwa shine kawai aikinsu. shine kawai aikinsu karatu da karantarwa shine aikinsu. su ana musu kazafi eh malaman zaure dukkaninsu su yan cibbu ne malaman zaure dukkaninsu masu bugun ƙasa ne malaman zai dukkaninsu masu duba ne matsafata ne wallahi ka ci alhakinsu kuma wallahi sai Allah ya tsaye da kai a gaban Allah ga ka ga su a gabansa sai ka ikirarin sai ka faɗa saboda ka jama'a mu kasance mu dabbaka hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa zannu bil mumini khairan ba ko ina ake taruwa a zamu ɗaya ba saboda haka wannan kenan saboda haka duk wanda ka ga yana aikata ya furta kalmar shahada mun karanta karatunmu na jiya duk wanda kaga ya furta kalmar shahada yana furta kalmar shahada amma kuma yana garwaye yana garwaye aikinsa na musulunci da ayyukan kafirci yana kibbu yana shirka yana bokanci kuma gashi yana furta kalmar shahada shehu usmanu ya ce wannan wato kafirun kada wannan kafiri ne akan bisa ga yanke wannan kafiri ne ko da ko ya shi musulmi ne kafiri ne wannan matsayawar yana haɗe ayyukan musulunci da ayyukan kafirci wannan kafiri ne mun karanta a baya mun karanta a baya amma shehu ya ce wanda ke haɗe ayyukansa na musulunci da ayyukan sabon Allah da aikata bidi'a yana aikata bidi'a yana saba ma Allah wannan ba za ka ce masa kafiri ba sai dai ka ce masa wato mai saba ma Allah ne ya kunu kafiran bi ijma'i ahli sunnati ba zai zama kafiri ba da ijma'in malaman sunna gaba ki sun ijma'in cewa wato baka da hujjan ce masa kafiri amma wanda ke yin izgiranci da addini yake hada ayyukansa da ayyukan kafirci wanda shari'a ta hana wannan kafirci ne yake wa Allah abokin tarewa yake aika aljanu su zo su ɗauka masa kuɗi ya yi safari malam ya ce wannan kafirun qat'an walau bi ghairi i'tiqadi wannan kafiri ne koda ko bai i'tiqadi ba koda bai i'tiqadi wannan abin da yake wannan kafiri ne to daga jama'a a kula za mu ga shi Usmanu ya yaƙe waɗannan abubuwa idan muka duba littafin sanda dama su Nurul Albab fasiqatul ikhwan dukkan su yayi bayani akan waɗannan abubuwa saboda haka jama'a kula ku bambance malaman da za ku ɗauki karatu a gurin su dan shi mai ta'alimi ya gaya muna idan ka je makaranta kada ka fara karatu sai hatta ta ta'ammala shaharaini sai kayi wata biyu kana ta'ammuli kafin ka fara karatu ba wai ka ɗau social media ba kana ɗaukan malami wallahi ka ji tsoron Allah ka koma makaranta ka koma gurin malamai su ba karatu ba a ɗaukan karatu a social media ba a ɗauka social media ba gurin ɗaukan karatu ba ne ka ɗauki littafin ka ka je ka zauna ka zuƙunna ka runsayar yadda kanka a baka karatu shine karatu